yace rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf annabi yace in al'umma za ta haɗu dan amfane ka ba za ta iya amfanan ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka kuma in za ta haɗu dan ta ka ba za ta cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka yace an ɗauki alƙaluma takardun ba sun bushe waye zai gyara rubutu babu wani na nuna maka babin dogaro da Allah duk duniya in ka dogara da Allah babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka kala shekul islam shekul islam yana cewa ma raja ahadan makhluqan aw tawakkala alaihi illa khaba zannuhu fi wani mutum ba zai taba tsammani daga wani mutum ba halittacce dan uwansa ya dauka shine zai masa komai a rayuwa ko ya dogara da shi ba wanda zai yi wannan illa ka ba zan nufofi wallahi sai zatonka ya nuna maka ba za ka ci nasara ba duk wanda ya da al'amarinsa ga wani mutum yana gani ne zai masa komai to sai zatonka ya dawo ya nuna masa ba zai ci nasara ba mutane nawa dai suke jin wani sun bar Allah zaton da suke yi sai dai ka dawo kana cewa an tura mota kuma an bule ka waye ka tura waye ce ka tura motar kai ne za ba za ka yi kokarin a tura ka ba amma kai kullum turi mota shi yasa yaran nan da kake kallon su matasa kullum ba su da nufin cewa su mai da kansu mutane kullum burin su gina su mai da kansu kaskantattu ma gaba ta wai wani dan zai zo daga Abuja a jirgin sama ku taru sama da ɗari ku je tariyarsa akan me shi waye me yake gadara da shi duk ba qur'ani ya haddace ba ma za ka samu ba wani hadisi na annabi ya sani ba abin da ya sani kawai wannan kwalin digirin kuma ya samu wani kai kwalin digirin ne ba za ka iya mallaka ba ba mutane ne suke koyarwa a jami'o'in ba kai ne yasa ba za ka iya ba me yasa ba za ka iya ba ka kashe kanka ka lalata kanka ka lalatar da ka kana shan kwaya ba ka da ko kobo duk faɗin ƙasar nan ba ka da ko taku balle ai tsammanin za ka yi ɗaki nan gaba baka dogara da ko ka ki ka dogara da Allah kawai kana ta shirme a bayan ƙasa duk wanda yake da tsammani a wajen wani ibnu qayyim ya ibnu taymiya yace wallahi sai zaton da yake yi ya tabar da shi zaton da kake yi shi zai tabar sai zai tabar da kai wa mata iltafata alqalbu ila ghayri Allah duk lokacin da zuciyarka ta juya ta waiwayi wani Allah ba Allah ba take dogaro da shi wakkalahu Allahu ila man iltafata ilayhi Allah zai wakiltar da kai zuwa ga wanda kai waiwayen zuwa gare shi wa sara zalilan mahzulan kuma sai ka zaman to kaskantacce kantacce. duk ƙarshen yaran nan da kake kallon suna ta wannan ibun da biyayyar yanzu ba dubu uku ko dubu biyar ake ba wani ya shiga gidan rediyo yaro kankani ya zo ya ci mutuncin waɗanda yake cin mutunci kaskancin sai ya dawo kanka wanda duk kake tsammanin. sai tsammanin ka ya wulaƙanta ka saboda baka bi hanyar da ya kamata ka bi ba ba haka ake ba ga yara wai suna tafiya wai wata wai magana wai magana zarar budu ba nan ake zuwa ba a baka dubu biyu ka zo kai ta zage-zage kai ta ƙarya kana zaton wannan shine zai fitar da kai haza layin jik wannan ba zai tsayar da kai ba ka kama harkar ilimi da nema da sana'a shine abin da zai fitar da kai kai addini ka yi ilimi shine kawai abin da zai fitar da kai wannan ba inda zai kai ka daga zarar sun gama sun tafi shi kenan an gama da kai shi ne za ka dawa kana gaya mutane an tura mota an barka wa kullu man ahabba shay'an li ghayrillah wanda duk yake son wani Allah wani abu daga gurin wani Allah fala budda an yadurruhu ba makawa wannan abu sai ya cutar da kai duk wanda ya bar Allah ya koma wajen wani to wannan abin su ya cutar da shi wa hada ma'lumun bil i'tiba wannan abu ne sananne an gan shi a rayuwa tabbatacce ne wala yahmilannaka adamu rija'il makhluqati makhluqi ala jafwati an wa tarku al-ihsan ilayhim wa ihtimal al-adha minhum na'am ka gama ku tambaye shi ya gama ka gama ko <laughs> na wannan kenan za mu shiga na hudu tunda wani ya fara buga mana waya gara mu tsallaka arziku wa alaƙatuhu bitawakkul arziki alaƙarsa da tawakkuli ana samun arziki maganin samun kuɗi al'arzaƙo biyadil khallaq jama'a kowa ya sani arziki a hannun waye ke alkhallaq mai yawan halitta shine Allah to idan ka san wannan arziki abun mahalicci yake don me kake nema abun wani ba ga bane na suka koma wurin Allah fama kana laka minha ataka ala da'af duk abin da Allah ya rubuta na arzikinka wallahi sai ya zo maka komin rauninka komin rauninka komin rauninka arzikin da Allah ya rubuta sai ya zo maka wa ma kana li ghayrika lam tanilhu bi quwwatik abinda kuma Allah ya rubuta ma waninka duk karfinka ba za ka janye abinda Allah ya rubuta ma wancan ya dawo gunka ba duk karfinka abinda ya rubuta maka kuma duk karfin mai karfi bai isa ya hana ya zo gurinka ba wa rizqul lahi arzikin Allah la yasuquhu ilayka hirsul haris kwadayin mai kwadayi baya koro arzikin Allah zuwa gare ka yanzu kila ba ka da kuɗi amma matarka tana son kai kuɗi ko ka suna son kai kuɗi duk su ba za ka yi kuɗin ba <laughs> wallahi tallahi ba za ka yi ba duk kwaɗayin da babanka yake kai kuɗi don ya huta ba za ka yi ba shi ya yi sama mana kuma za ka ga wani ya tsufa a cikin kasuwa tun yana karami yake kasuwanci har ya tsufa da kurkura kuma bai kudin ba amma sai ya haifi da dan kuma ya zai kama kasuwar cikin shekara uku zuwa hudu yaron ya kudi ana samu in tsabar wayo ne wancan dattijon ya yi mana ai ba zai saboda Allah bai rubuta ba to dan mai ma zaka wahalar da kanka idan haka ne ka dogara da Allah ko ba haka bane wala yarudduhu anka karahiyatul karih kin mai ki kuma bai isa juyar da arzikin da Allah ya rubuta maka ba akwai waɗanda an musu hasada sai suka girma hasadar ake yi ana ta musu hasada kada su samu abu amma Allah ya ki shi ne da shi war rizqu maqsumun arziki an raba shi saboda haka sai kai hakuri kaji wa rizqu maqsub arziki an rubuta an raba shi kuma kowa yana da imani a cikin kunnan cewa tun yana cikin mahaifiya aka zo aka rubuta abubuwa guda hudu kai hakuri malam ka sha da dama saboda kar in tafi da wannan alhakin ban gaya ba na'am arziki an rubuta ajali an rubuta ko aikinsa an rubuta tababbe ko shi da yi duk an rubuta kuma wannan tun ba a haife ka ba wa zai canza ba mai canza abinda kawai ake nema ka bi asbab likulli ahadin min birrin wa fajirin wa mu'minin wa kafir Allah ya yi wannan da mumini da fajiri da mai Allah da kafiri dukkan su Allah ya rubuta musu ce wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha babu wata dabba face arzikinta yana kan Allah tabaraka wa ta'ala wal rizqu yusaqu ila ad-dawab ma'a da'fi kathir minha wa ajziha an as-sa'i fi talab ar-rizq Allah ya kora arzikinsa zuwa ga dabbobi tare da raunin hankalinsu tare da gazawarsu tare da gazawarsu wajen yin aiki don neman arzikin amma Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta arzikinsu wa ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha da yawa daga cikin dabbobi ba sa iya daukan arzikinsu Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ya ce yake azurta su da ku suratul ankabut aya ta 60 Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa ya kuma buɗe hanyoyi iri daban-daban amma mutane abin da ake so kawai su bi hanyoyi da ya buɗe hanyoyi daban-daban na neman arziki da tabbatar da wannan shi Allah baraka wa ta'ala shi ne mai badawa amma yana bukatar ka bi sabab kada ka tozarta tsawon zamaninka da rayuwarka da abin da ba shi da muhimmanci Allah ya tattala maka arziki ka bi sabab da yawa daga cikin mutane musamman matasa suna samun matsala waɗanda suke tozarta lokutansu a walagigi a banza haka suke karewa don haka ka yi ƙoƙari ka yi makanka tsari ka bi sabab sai ka dogara da Allah sai Allah ta baraka wa ta'ala ya azurta ka قواعد التوكل قائد دينا توكلي شين نبيار من دون صورة أيها المسلمون ها بكون دينا با توح وقت الله للأمور أقدارها وهيأ للغايات أسبابها والأمور الدنيا وزينتها قد يدرك منها المتوالي ما يفوت المسافر ويصيب منها الآجز ما يخطئ الحاضر وانا وسمى غنغنوني الله يا يارسكا مقومي لوكتا الله يا قيد مدكا الأمر بقدر وسط كما قوة أبو ya tanada masa matukarsa al'amarin duniya da rashinta da adonta da samunta da rasawarta gajiyayye yana iya riska hakanan mai ƙarfi yana iya riska matafiyi baya iya wuce rabansa yana iya samun wadda ya gajiya an gane ya gajiya ba zai iya aikin ba amma sai arzikin ya zo mai ƙarfi kuma yana iya kuskurewa da ƙarfinsa. yanzu wani yana nan tsoho da ya tsufa ga kuɗi jirgi ya rasa abin da zai da wani kuma ga ƙarfi in za a iya ɗaukar masallacin nan zai iya ɗauka mawaye da kokobo bai dace ba da ƙarfinsa. wancan kuma raunanan ne yana kwanci a yankwane amma sai dai a zo a yi masa lissafin kuɗi ma baya so idan kada adabe shi da lissafin kudin nan saboda sun jika sun jika ya tattara ko kuma ga shi nan ne dan tsurur da shi bai da lafiya ba kai kuma gashi za ka iya daukar mutum hudu ko biyar ka kai su har yi rubasi daga nan amma wallahi ba ka da ko shi ana samu aiko to daga cikin ƙa'idojin ubangiji sai dai kai haƙuri ƙa'idar su ce haka kuma ba da yadda za ka karya ta baka isa ba wal iltifatu lil asbab naqsun fi tauhid mutun ya dogara da sabuba kadai bai koma ga Allah ba to naqsu ne a tauhidin sa an gane a yanzu kan na samu aikin yi saboda haka shikenan ba ruwana da mawane ne kaza a wannan naqsu ne a tauhidin ka duk kan samu aikin yi sai ka koma ga Allah aikinka bai isa ka zama shi ne dogaro ba wannan naƙasu ne a tauhidi ka ɗauka cewa wai sabab da ka samu ba za ka dogara da Allah ba wa ma'ul asbabi an yakun an takuna asbabun naqsil fil aqida sannan share sababi kuma gaba ɗaya ka ce babu shi shi ma sabab ka ce babu shi ta wannan shi kuma sababi ne na naqasu a cikin aqidarka yanzu kawai sai ka kwanta tun da safe a daki a Allah zai kawo to ka share sabab gaba daya don haka kana jin cewa a yar riki Allah ya raba su za a kawo baka fita ta nema ba na kasu a tauhidinka ka fita kuma ka ce saboda aikinka yanzu ba ruwanka da Allah nan ma na kasu sai ka haɗa mai to wannan kawa'id ne ka'ida ce dole ka bi ka haɗa sabab da musabbib mai sabbabawa da sababin ka bi sabab sannan ka dogara da mai sabbabawa to wannan idan kai wannan kan hada ka'idar tawakkuli dole sai kai wannan wal iradu anil asbab allati amara biha wato sabuban da Allah yayi umarni a bi su a cikin shari'a kai watsi da su suka ne a cikin shari'a idan kai watsi da su kana da shago cike da kaya kuma ana neman kayan amma ka kwanta a gida baka zo ka bude ba ke za a yi ai ba za ka sayar ba ko ba haka ba watsi da sabuba ka bijire musu saboda wannan to shi ma wannan suka ne a shari'ar Allah sai ka hada da shi ka'ida ce وعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على الأسباب abin da ya kamata shi ne bawa ya zamanto zuciyarsa ta dogara da Allah ba akan sabab ba ya dogara da Allah sai ya bi sabab ya bi tafarkon sabab an gane ka dogara da Allah fita ka kafa fita ka nema fita ka noma an gane waɗannan su ne sabab wannan shi ake da buƙatar. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل المتوكلين النبي صلى الله عليه وسلم شين ما في تكر ما توكلي ولم يخل بالأسباب أما النبي بيوا كده سببا يا بيسو شين ما في تكر ما dogaro da Allah amma bai yi watsi da asbab ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai fita hijira ya samu wani mutumin da ya san hanyar makka zuwa madina domin babu wata hanya tsayayya kwaruruwa ne da kwazazzabai ba hanya kilomita 400 da wani abu na ce tun da kasan hanya za mu biya ka kudi ka mana jagora zuwa garin madina ya bi sabab ko bai ba ya bi sabab bai tsaya da cewa tun da shi ne cikakken mai tawakuli bari in bi nan wataƙila zai iya yiwa hanyar da ka bi ka ba mu garin da zaka je ma baya so da ka dole sai ka hada mai sai ka hada dogaro da Allah da kuma sabab wa haqiqatu tawakkul alqiyam bil asbabi wal i'timad bil qalbi ala al musabbab haqiqanin dogaro da Allah shine ka bi sabuba zuciyarka kuma ta dogara da wanda ke sabbabawa shine Allah tabaaraka wa ta'ala fa in sha'a mana iktisa'aha wa in sha'a ja'alaha muqtadiyat bi diddi ahkamiha in Allah ya ga dama ya maka hukunci amma dai ka cika dukkan abubuwa in ya ga dama ya baka in ya ga dama kuma ba za ka samu ba amma dai ka bi sabab kuma ka dogara da mai sabbabawa shine Allah tabaraka wa ta'ala wal muwahhid al mutawakkil ya yatma'innu ila ilal asbab wa la yarjuha mai dogaro mai ɗayanta Allah ba ya iya samun nutsuwa da sababi kadai ce ita ce ba tare da ya dogara da shi Allah ba kamar kuma yadda ba ya iya yiwa ya watsi da asbab ba tare da ya dogara kuma da Allah ba za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi annabi ibrahim alaihi salam ya bar matarsa hajara da ɗanta isma'il a ƙasar makka daji ne babu ruwa ba komai babu ruwa ba komai an gane ya juya zai tafi matar take ce masa ya zai basu anan babu abinci babu ruwa a Allah ya umurce ka da haka ya ce eh. suka dogara da Allah amma sai da ta bi sabab wanda ta yi sa'ayi tana zuwa sau bakwai tana neman mai nema take sabab duk da cewa Allah ne yake ajiye su a gurin tana da imanin Allah zai kawo amma ba ta zauna haka ba sai da ta bi sabab haka ne tana neman ruwa ta yi har sau bakwai a kan neman ruwa ta bi mai ba ta zauna ta dogara ba kai don me za ka zauna a ɗakin ka ba aikin komai matashi kana gindin bishiya kana cewa Allah zai yi sai Allah zai yi ha ka bi sabab malam ka fito da Allah eh ka fito kai aiki shine abin da ya kamata wannan ba zai kai ka ba amma kaga da suka bi sabab suka yi hakuri daga ƙarshe sai Allah ya saka ruwan zanzam a ƙarƙashin ƙafafuwan Ismail saboda ta bi dogaro? wannan shi ne namazuc abu na shida wato shi ne abubuwan da za ku zamanto su nuna maka wato yadda dogaro yake za mu ba da misalai ne da magabata waɗanda suka yi dogaro da Allah walamma azuma albala'u bi bani isra'il lokacin da bala'i yayi yawa ga mutanen bani isra'il wa tabi'ahum fir'aun bi junudi da kuma irin abunda da fir'aun yake da rundunarsa wa ahaqu bihim ya kewaye su da bala'i wa kana al-bahru amamahu ya kasance a gaban bani isra'il ga annabi musa cikinsu ga kogin teku duk wanda ya faɗa halaka zai ba kuma fir'auna a baya ta ina za su bi su tsira kala ashabu musa inna la mudrakun mutanen musa suka ce yau kam an gama inna la mudrakun lalle yau mu ababbar riska ne fir'auna sai riske mu قال نبي الله موسى الواثق بنصر الله النبي موسى عليه السلام النبي الله wanda ya tabbatar da cin nasara daga Allah take dogaro kenan tawakkuli ga Allah kala kalla yace ko kadan ba te kuma sai anan ba fir'auna bane a baya kalla yace ba zai yi ba kai ya ka gani dan Allah yace kalla ba zai taba yiwa ba cewa an riske mu ba zai yi ba me gane ya nuna tsabar tawakkulinsa ga Allah ya ce inna ma iya rabbi sai hadis Allah na yana tare da ni kuma zai shigar da ni anya kai yanzu za ka kwatanta wannan na'am ga kogi a gabanka ga mai kama ka a baya kuma ka ce Allah zai shigar da kai za ka iya wataƙila in ba su abu kururuwa za ka kai ta ihu kawai kai ta ruga ihu shi kenan da haka har mutuwa da riske ka gana ihu baka koma ga Allah ba wani yana nuna maka girman tawakkulin annabawa fa amaraku Allah sai Allah ya umarci annabi Musa bi darbil bahr ya buji kogin da wannan sandar fasara tsarikan yabasa kogin wallahi sai dare kawai ya zama hanya bushashiya kamar kwanta kullu firqin kadawdin azim ya ce haka Allah ya raba kogin ya shimfiɗa wani katon dutse kamar kwalta ya ce ku bi ku fita bayan da fir'auna zai don shi a sa ya cin masu a tsammanin waɗanda suke tare da annabi musa ma muminansa suna tsammanin an cin masu amma ina ya ce ubangiji na zai shirar da ni sai Allah ya ce bugi ruwan da sandar ya buge ta sai ya dare kogin sai aka shimfiɗa musu titi suka wuce fir'aunan da ake tsoro ya zo ya shiga shi kuma aka riskar da shi ciki aka halakar da shi wannan ɗaya ne daga cikin misalai wanda annabawa suke da shi na tawakkuli wa yunus annabi yunus ittaqamahu al-hut fi lutaj al-bahr wa zulumatihi falaja ila mawlahu wa alqa wa tuhajatahu ilayhi faqala la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin annabi yunus alayhi salam kifi ne ya haɗiye shi a cikin zulfin kogi a cikin duhun kogi fana ji a ila maula ku sai koma zuwa ga ubangijinsa ya tura bukatarsa zuwa ga Allah yana cikin ruwa yana cikin cikin kifi yana cewa la ilaha illa anta subhanak babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai Allah ni na kasance cikin azzalimai fa ko wa huwa sakim fil ara kifin dole ya fito bakin kogin ya amai ɗin yunus ya fita daga wannan tawakkuli an gane wannan yana nuna maka yadda annabawa suke komawa zuwa ga Allah wancan ruwa ne amma ga yadda Allah wannan yana cikin kifi saura kawai ya rube amma da ya koma ga Allah sai Allah ya fitar da shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa ummi Musa alaihi salam mahaifiyar annabi Musa ita ma alqat waladaha Musa fil yam siqatun billah ta jefar da ta jefa ɗanta a cikin teku saboda siƙa da tabbaci da take da ubangiji da kyakkyawar tawakkuli da take da shi imtisalan li amrihi dan sadar da umarnin Allah fa idza huwa rasulun min ulil azmin muqarrabin gashi annabi Musa ya dawo shi ne ɗaya daga cikin annabawa kuma ulul azmi al muqarrabin ila Allah abinda zai baka mamaki teku tana cinye babban mutum da ya iya kogi ya iya ruwa amma ta kasa cinye jariri tawakkulin mahaifiyar annabi Musa ta jefa shi a cikin wannan kogin wa yake da tsammanin yanzu ko ɗanka mai shekara uku ya fada da zabuwarka ya za'a amma da yake bisa umarnin Allah ne da tawakkuli da Allah an jefa shi a teku kuma mai iya roba ya fita wa yaqub annabi yaqub alayhi salam qila li ibrihi qila lahu inna ibnaka akala zib an ga ma dan sa aka ce ai kura ko kirkeci ta cinye danka fa fawwada amrahu ila Allah shi ma sai mai da sa zuwa ga Allah ko wana jahu ya gana da Allah ya mayar da Allah faraddahu alaihi ma akihi ba'da tulil huzn wa firakin Allah ya dawo masa da shi bayan tsawon bakin ciki da ya samu da rabuwa da yaya saboda tawakkulinsa ga Allah ولما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال لوكتين دا maganganu da kuncin zuciya da damuwa an gane da ya samu maryam lokacin da ta ɗauki cikin almasihu damuwa ya ishe ta ta fita gefen gari kawai sai gata da ciki kuma da yaro jariri ba a santa da miji ba wannan abin ya cika kirginta da bakin ciki da damuwa ta rasa yadda za a yi babu abin da ya rage mata sai tawakkuli ga Allah da suka dame ta take bata magana ko fa asharat ilai dogaronta ga Allah zai fitar da ita an gaya mata wannan yaron yana magana ne ba a gaya mata ba amma ishara da tawakkulinta ga Allah tana nuna shi sai suka ce mata kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia ya za a yi magana da wanda yake cikin sun goyo taraf sai karbi magana qala inni abdullah sai musu ni ba wannan Allah ne duk abin da take ji yanzu an kawar masa da shi na damuwa tun da yake shi bawan Allah ne zai yi komai ataniyal kitaba wa ja'ala li nabiyya Allah bai da ni annabi wa na Muhammad yatawara ma'a sahibihi an qaumi annabin musallallahu alaihi wa sallama ya buya wa mutanensa. an gane tare da abokinsa fi jabalin a wani kogon dutse ajira da min gari ira an gane kafirin muhawwa wani irin kogon dutse ne mai zurfi kuma abun tsoro babu fitila ba wutan lantarki a ciki ba komai haka suka shiga har ma lokacin da aka zo za a shiga kogon don za a buye ma waɗannan kafirai annabi zai shiga abubakar ya ce masa a dakata ka bari ne in shiga idan na fito ba komai in ka ga ban fito ba to akwai abin da ya kashe ni a ciki amma kai karka shiga ya shiga ya gama ganin komai ya fito sannan suka shiga wannan abubakar ɗin ba shi ne yanzu wasu suke ta zagin sa ko aka gane kuskuren ka ba garin kwaki kake ci ba ko ko sarkin garin ku kasa a gaba kana zagi sai Allah ya muku shari'a ballantana wannan bawan Allah fa balagar rau'u sahibahu tsoro ya kai ma abubakar iyaka fa kala ya rasulullah bayan sun shiga kogon Ya yace ya banzan Allah wallahi law anna ahadahum nazara ila qadamayhi la Ya yace wallahi da ɗayansu zai duba ƙarƙashin kafafuwansa da zai gamu ya rasu fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiqun bi rabbi manzan Allah yana mai dogaro da ubangijinsa Ya yace ya a ababakar sai abubakar ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma ce me kake tsammani da mutum biyu Allah shi ne na ukun su kwantar da hankalinka ba abin da zai faru mutawakkilun ala rabbih shi sa annabi Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi ittaqillah wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila fa anzala Allah ta'ayidahu wa nasrihi ta'ayidahu wa nasrahu wa ayyadahu bi junudin la tara Allah ya karfafi annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da wata runduna wanda ba a iya ganinta. ta waɗannan misalai ne daga cikin tawakkuli a sai kenan wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah ya isa masa na bakwai wajibul muslim nahwa al masa'ib wal fitan wajibin musulmi idan fitina ta zo da musibu me ya kamata yi ko kuna ganin mu tsallaka a ni ba na tsallaka ba tun da Allah ya kawo ku anan sai dai ku haƙuri, sai na kare mutum ya ji yunwa ta shi da gidansa ya ci tuwo ya dawo ya same mu amma sai na kare ka insha Allah wa idza takalaba alayka al-ayyam idan ranaku suka zama na bala'i a kanka na bakin ciki da musifu iri-iri wa hatsar dukkan dawa'ir sannan musifu suka kewaye ka wal ibtila'u da masifu da jarrabawa iri daban-daban yanzu sun kewaye mutane aiko fala ju'ila, illa lillah kada ka yi tsammanin fita daga waɗannan bala'o'in daga wajen wani sai a wajen kun Allah idan kwanaki suka zama masu musifa da bala'o'i iri daban-daban musifu suka kewaye mutane jarrabawa na ibtila'i suka kewaye mutane fala tarju illa Allah kada kai tsammanin fita daga wannan musifar sai agun Allah kadai warfa'a akaffad dara daga tafuffukanka na tawadu'i an gani daga tafuffukanka na tawadu'i wa alqi kanafaka bayna yadayil khalla ka nuna kafadunka tsakaninka da Allah ka daga hannu wa allik raja'aka bihi karate kaunarka da shi wa fawwid amran amraka ilai ka awwala ka al'amarin al'amarinka zuwa ga Allah wa qta al alaqiq an al khalaiq dukka yanki alaka da duk wata halitta ba za ta iya ba ba wanda zai iya wa nadim al azim wa nadi al azim ka kira shi Allah mabuwai wannan shine wajibin musulmi idan musiba ta same shi wajibin musulmi idan bala'i ya zo ranaku suka zama da zafi rayuwa ta zama baya da take komai ya zama to an galabaita to kada ka yi tsammanin fita daga wannan sai Allah shi kadai daga hannunka ka yi tawazu nuna kafaɗunka a wajen Allah zira'inka ya fito wajen daga hannu Allah ka ƙaunarka da Allah ka rataye ƙaunarka da Allah ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah ka yanke daga dukkan wani wanda kake jin zai iya ba zai iya ba kirayi Allah mabuwayi wata haryar auqatul ijaba kayi kirdadin lokutan da ake amsa addu'a ka sujudi wa akhirin lai kamar lokacin da kai sujjada da kuma ƙarshen lai ya jama'a akwai mai bukata anan? akwai wanda yake da damuwa? to ga mataki nan wajibul muslim wajibin musulmi na hawal masa'id wal fitan a lokacin da fitina ta zo a lokacin da musifa da fitintunu suka damu al'umma in kana da bukata ga matakin nan daga hannunka mika zira'inka wajen Allah ka rataye bukatar ka zuwa ga Allah da cikakkiyar kaunar ka zuwa ga Allah ka fawwara al'amarin ka zuwa ga Allah shine mai rahama ka yanke daga duk wani halitta ɗan uwarka ko ɗan uwanka kirayi Allah mabuwaye cikin dare ka yi girda don lokutan da ake amsa ma ɗan adam ne lokacin sujjada na ƙarshen dare wa iza qawiyat tawakkul war raja idan ƙarfin wato dogaronka da Allah da ƙarfin tsammanin ka suka yawa wa jumi'al qalbu fi du'a sannan suka haɗu da zuciya da addu'a an gane lam yuridillahu da'awatak Allah ba zai dawo da addu'arka ba mana idan dogaronka suka yi karfi da Allah tsammanin ka da Allah suka yawa sannan suka tsubu da zuciyarka zuciyarka kuma ta kwararo da addu'a Allah ba zai mai da kai baya ba wallahi zai amsa maka amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wane ne mai amsa addu'ar mabukaci idan ya kira shi yayi masa munanan abubuwa shine Allah fasalli al'amura fasalli al'amura limaliki miƙa al'amari ga wanda ya mallake shi wallahu azizun la ya billu manista jarabi Allah mabuwayi ne wallahi duk wanda ya nemi makwabtaka da Allah ba zai taɓe ba duk wanda ya nemi makwabtaka da Allah ba zai taɓe ba wala yudhi'u man wato wanda duk ya dinci Allah Allah ba zai tunkuɗe shi daga gefensa ba ana duk wanda ya rabu da Allah Allah zai jawo shi kusa wa tafrijul qurbati inda sana'il qurbi wal yusru muqtarinun bil asr yace ka sani ba mai bakin ciki a lokacin da bakin cikin ya zo sai wa sai Allah ka sani sauki kuma yana gwame da tsanani wa ta'rif ala rabbika fil raqa ka san Allah ka lokacin da kake cikin wadata ya arifuka fi shidda anan akwai bayani wanda ya kamata mutane su gane wannan hadisi manzo Allah ya yi shi amma galibin mu galibin mu ba mu roƙon Allah sai damuwa ta kashi ba haka Allah yake so ba lokacin da Allah ya baka kuɗi kake nema kana samun komai lokacin ya kamata ka tsananta addu'a idan suka watse daga karo sai Allah ya dawo maka da su amma in dai lokacin da aka baka mantawa kai da Allah wai sai yanzu da na dawo wa waiwace ka za ka dawo to ba zan waiwace ka ba kuma mutane su riga wannan za ga mutum yana da lafiya baya addu'ar lafiya sai ya samu rashin lafiya sai ce zai yi ta addu'ar wai a bashi sauki lokacin da kake da sauki me yasa ba ka yi ka rena ubangiji ne ko dan haka lokacin wadata ya kamata kai ta roƙon Allah idan tsanani ya zo sai Allah ya sanar da kai wa hasbunallahu wa ni'mal wakil yace hasbunallahu wa ni'mal wakil kala alkhalilani masoyan Allah guda biyu badadan Allah sun yi amfani da ita a lokacin da tsanani wa man saddaqa tawakkuluhi ala Allah fi usul shay'in nalahu wanda duk ya gaskata Allah akan wani abu to zai samu wannan abu ai kaga manzo Allah ya ce wanda ya roki Allah shahada in dai da gaskiya yake to ko a ganganansa Allah zai shi shahada ba sai ya je jihadin ba in dai da gaske ka roki Allah babbar matsala shi ne za'aful yaqin ta mutane suna da raunin yaqini wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda biya dogara da Allah Allah ya isan masa wannan ma za mu takaita shi anan ba mu kare shi ba abu na takwas asnafun nas fi tawakkul yadda mutane suka zama gida-gida a wajen tawakkuli wani in ya samu ne zai ce Allah amma in ya rasa zai ce ba Allah bane akwai wanda ya sa masa hannu Kawai ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa aktharul khalqi mafi ya yawan halitta bal ma yace kai kulluhum dukkan su illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ya ware ya zunnuna billahi ghayr al-haq suna yi ma Allah zato mummuna dewa wa zanna su'i suna yi ma Allah mummunan zato fa inna ghaliba bani adam mafi rinjayin ƴaƴan annabi adam ya taqidu annahu ya sahiku fauka masha Allah masha da yawa daga cikin mutane ƴaƴan bani adam suna kudurcewa sun cancanci sama da abin da Allah ya ba su yanzu mutum yana da kuɗi amma sai yana tsammanin yanzu dan wannan to me ka, a zaton da kake ma Allah ya kamata a ce an baka abin da ya fi haka ko kai kuma wa da yawa mutane idan matsayi ne ba sai ga kare mutane suna da mummunan zato ga Allah na haka inda Allah ya ajiye ka kana zaton a wannan abun ka fi ƙarfinsa wanda duk ya sa kansa irin wannan ya zamanta wannan shine a cikin zuciyarsa to babu shakka bai zamanto mai tacaccen hankali ba wanda dai Allah zai bashi ya ce ya kamata ya fi haka to bai zama mai tacaccen hankali ba don kubutaccen hankali lafiyayye wanda bai wani da sofa ne na kwaya ko na hauka to ya kamata ya ga cewa duk abin da Allah ya bashi shi ne iya abin da ya cancanta yana yi wa Allah mummunan zato wanda ba haka ya kamata ba la saki, tawakkulul abdi hatta yasiha tauhid mutum fa baya zamantuwa mai cikakken tawakkuli ga Allah mai tsayayyen tawakkuli ga Allah har sai tauhidinsa ga Allah ya zama ingantacce kuma ya zamanto tauhidin nasa lalle ne yana yarda a lokacin da ya samu yana yarda da lokacin da ya rasa da kuma jefa al'amarinsa zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya dogara da Allah to kada ya gaggawar samar da mafita makansa ya jira Allah kada ka ce ka dogara da Allah kuma ka rinka kafa mu Allah hujja ai an ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to ai na dogara da Allah amma har yanzu wa ya ga maka ka daina gaggawar wai sai an fitar da kai kai dai ka dogara kawai ka fita da wuri baka fita da wuri ba bar ma Allah domin ai shi Allah ja'ala li kulli shay'in qadara wa waqtan komai Allah ya sanya masa lokaci kuma ya kaddara mishi lokacin sa fala yasta'jilu al kada mai tawakkuli ya rinka dogaro fa yaqulu qad tawakkaltu wa da'awtu falam ara shay ya rinka cewa ai na dogara na yi addu'a amma har yanzu ban gani ba a ah, inna Allah baligu amri Allah na cewa matukar cikin al'amarinsa ya sanya mu kuma komai kuma shi Allah shi ne wanda ya zamanto ɗaya akan komai saboda haka ka dogara da Allah ka kuma koma zuwa gare shi kuma kada ka yi masa gaggawa na ƙarshe shi ne na tara fawa'idu tawakkul su ne fa'idojin dogaro da Allah da shi ne kuma za mu rufe abubuwa ne guda goma <laughs> <laughs> ba su yawa ba zan faɗe su a gurguje ba zan tunda ni ma ya kamata in tausaya wa mutane ko gowa gowa na <laughs> abu na farko wanda ya dogara da Allah fa'idar da zai samu annasru wa ayi, Allah zai zai taimake shi zai bashi nasara akan duk abin da ya sa a gaba kuma Allah zai karfafe shi to kuma idan Allah ya baka nasara ya karfafe ka to ko tsoron kowa ba za ka ji ba ka gama to wannan shine fa'idar dogaro da Allah na ɗaya kenan ba zan tsawaita bayani ba akan su na biyu alkifayatu wal himaya wanda duk ya dogara da Allah akwai kifaya shine isuwa ta ubangiji Allah ya isan masa wal himaya kuma ko akwai hatsari a gurin Allah zai ba shi kariya wani yana daga cikin fa'ida ta tawakkuli da Allah abu na uku arrahatu wartumaninatu Allah zai ba shi raha shi mai hutu ba zai sa masa kunci ba kasan rai idan tana cikin kunci to akwai fitina Allah zai hutar da ita zai saka nutsuwa a ciki hankalinka ko gezau ba za ka samu tashin hankali ba war ri'aya kuma Allah zai sa ka a maganarsa maganarsa duk inda kake kana jujjuyawa yana kallon ka kuma yana baka kariya ita ce ri'aya shine abin da misali yanzu za ka ga mofol ko soja yana yi ma gwamna in wani ya zo ma sai haka haka to wani ita ce ri'aya duk inda ka shiga haka Allah yake maka yana tunkuɗe duk abin da zai zo haka Allah zai maka sakamakon tawakkulin ka gare shi abu na hudu alhifzu min ash-shaytan Allah zai baka tsaro daga shaytan ba zai shigo cikin tunanin ka ya lalata maka tunani ba ko ya batar da kai ko ya dora ka akan hanyar da ba daidai ba ko ya saka maka wata shubuha ba zai yi maka wannan ba Allah sai ya baka wannan tsaro abu na biyar alfauzu bi muhabbatillahi ta'ala za ka rabauta da son Allah ma'ana Allah ne zai soka ya saka maka soyayya shi a karan kansa yana son ka saboda dogaro da kai da shi abu na shida shine alfauzu bil janna kuma a hakan zai baka aljanna zai baka aljanna ita ce za ta zama makoma abu na bakwai arzik zai baka arziki to nan kada mai sauraron mu ya dauka kudi za a bashi ba kudi bane shi arziki a Al-ƙur'ani ya zo a ma'ana iri daban-daban sun kai wajen guda goma sha in Allah ya amfani da lafazin arzik dukkansu kuma cikin goma sha ɗin nan guda biyu ne suke nuna ma'anar kudi sauran duka ba su bane an gane akwai mutanen da Allah ya musu arziki amma abincin yau kadai suke da shi ba su da na gobe ma saboda wannan abincin da zai ci zai yi istijifari zai kwana yana nafila zai tashi yana karatun alkur'ani ba ruwansa ba tashin hankali wannan arziki ne ba bahaushe yana da lafazin magana da yake cewa wani ya yi arziki a lokacin da mota ta yi kuli-kuli ba a tsammanin wani zai fita daga ciki sai a samu wani ko kwarzon bai ba sai a ce ya yi arziki to ya yi kudi ne ai ba kudi ya ba ya fita lafiya a kodan da za su zo duniya su yi zaman su a duniya lafiya ba tare da kauce matsarin Allah ba ba tare da bata ba kunonin suna kan bin Allah waɗannan sun yi arziki Allah zai maka arziki na tara ko na takwas ko na takwas shine ash bi annahu adda ma alayhi shi mai dogaro da Allah a wannan halin da aka yi masa duka yana ji a ransa ya isar da abin da ya zama wajibi a kansa shine dogaro ban sani ba ko kun gane wannan kai dama abinda aka dora maka shine ne kabar mu Allah iya abinda zaka iya yi kenan sauran abubuwan da muka faɗa da na ɗaya da na biyu har zuwa na tara ba wanda kake iya yi a ciki Allah ne zai maka na haka kai dai kana jin ko ma ne zai faru kai dai ka sauke wajibin da Allah ya dora maka shi ne na tawakkuli gare shi sai na tara ko asti'abu yakunu sahalan duk abinda ya zama wahala ne Allah zai mayar maka shi ya zama sauki kuma ya taƙi ya ji Allah min amrihi eh yusra duk abin da ka sani Allah zai mayar ma shi ya dawo da sauƙi na goma ya kunu azizan wa ganiyan bi izzatillah zai zamanto mabuwayi mana mutum ne mai ji da kansa ba zai karbi kaskancin wani ba dan yana da shi saboda ya san Allah ne mai yin komai ba za ka je kai ta kaskantar da kanka da karɓar wulakanci wani ya zage ka wa saboda ka je masa kana jin kai ma aziz ne saboda tawakkulinka da Allah kana zama mabuwayi mai dogaro da kansa da Allah kuma mawadaci wannan da izzar ubangiji walillahi al-izzatu wa lirrasuli wa lilmu'minin da wannan muke ganin zamu rufe wannan su da abubuwa guda goma wanda fa'idoji ne wanda ɗan adam yake samu dangane da abin da ya shafi tawakwa sau da nan za mu rufe wannan za mu tsaya muna muku ban kwana a nan fasu da hannun allahun mawabi hamdik a shahadu allah ilaha ila an ta aska suruka wato belai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh